يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذاك يوم لهدي منافافية تبير وتن ربيع الآخر وتن وإكي أن مسلم كبا يجرى أني محمد صلى الله عليه وسلم daga maka zuwa madina 1440 da hudu wanda ya dace da 30 ga watan goma shekarar 2022 ubangiji muke roƙo ya datar da mu duniya da layya karatu da muke na ahlari littafin shek abdurrahman al-akhdari allah ya ji ƙarshe rahama za ka je mun tsaya a shafi na tara bala yake cewa wa aslu amwalin nasi bi ghairi da bisawu da ke haramun ne da mutumin da ya yake baligi da baliga to shi ne cin dukiyar mutane ba tare da samun ba haramun ne wannan wani wata dukiyar wani bawan Allah da kaki wala rage yawa sai mutum ya biya wannan in dabba sai mun karanta mutum da ya zo da ita na rataye da ita a wuya tana iyo da aka mutum da ya zo ga wani manzan Allah na cewa manzan Allah a gaza mu manzan Allah ce ban iya wadatar da kai da komai a wajen Allah ni dai abin da na sani a duniya na isar maka da saƙon Allah wa askil bi shafa'ati da kuma ci da ceto shi ne mutum ya kasance ya zo yana son ka kasance mai wasiƙa a wajen wasu ababe haka ka nema mai ceto a wajen wani ko kuma ya kasance aiki ne ma da yake so a ɗauke shi amma kuma kai kana da hanya ba za ka kai shi ba har sai ya baka wani abu au biddini ko kuma si da addinin Allah mutum ya makalkare a bayan addinin Allah yana si da shi shi ma wannan haramun ne malaka ta wata akhiru salati ala waqtiha daga cikin ababen da suke manya manyan laifi ne a wajen Allah akwai jinkirta sallah da barin lokacinta ga lokacin da Allah ta yi sallah kai ka ki a wannan lokaci da ka sai ka zaɓi lokacin da kai kake so ka yi wataƙila ma ta haɗa salloli guda biyu ko guda uku a lokaci guda lalle lamarin sallah lamari ne babba wanda malaman musulunci sun yi rubuce-rubuce akan haka daga cikin magabata da dadu wanda suna cikin jiran maza na tana shekara ɗari biyu da wani abu akwai irin sai imamul marwan ya yi littafi ya sami suna ta azimu qadri sal تعظيم قدر الصلاة جرم ملمر صلاة ذاك إمام المروذي ألا ميراما أين سافي سقوطين ينا بياني أكن جرم ملمر صلاة ذاك شيري مسلمي ألا يمعي مريد كيا يتسلل لك فلما سكيا على البشر بسو ألا يموت على البشر أتكم فرق فرق سورة المؤمنون الله كتاب قد أفلاح المؤمنون مؤمنين سورة بوتا ذكرتو Allah ke cewa allazina hum fi salatin khashi'un mu'minai su ne masu samun nutsuwa cikin sallarsu har izuwa aya ta tar Allah ke cewa wallazina hum ala salawatihim yuhafizun su ne masu kiyaye sallolin da Allah ya daura musu ulaika humul warisun Allah ce wannan su ne magada me za su gada duniya a za su gaji gidan aljanna in ji Allah subhanahu wataala على الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون سوى لما ذات غادي الجنة الفردوس وان سنا ما وما تكنت فقال وانا بشارة ذاك الله يشرى دكا من إيماني ذاك وسما سامي إيماني أكن سكيا يصلى وبنجد يكي سوى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين وكيا يصلوا لي sannan ku kiya sallar tsakiya hadisai sun zo tororo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dukkan suna nuna sallar tsakiya ita sallar azaa ita eh, sallar la'asar sallar la'asar ce sallar tsakiya da wannan hadisi ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ke cewa mutumin da ke sallar la'asar mutumin da sallar la'asar take wuce shi a cikin jami'i kamar ya rasa iyalan shi ne in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to da haka dai Allah ke cewa ku kiyaye sallah li baki daya sallan mu kiyaye sallah tsakiya sannan wanda ba sa kira yi sallah to lallai Allah subhanahu wata'ala ya musu alƙawai da wasu ƙuƙubobi idan ka kuma suratu maryam Allah ya ambaci annabawan Allah Allah ya ambaci annabi zakariya da annabi yahaya Allah ya ambaci annabi Isa alaihi salam الله أنبت وانا النبي إبراهيم عليه السلام الله أنبت النبي موسى النبي النبي إسحاق ده النبي إسماعيل الله أنبت النبي يوسف ده النبي موسى ذكر سأمت الله تبت على ريسه ذات الله اكتفى خلف من بعد خلف أضاء الصلاة واتبع الشهوات فسوف يلقون غيا سيكون جاءك سموت مميا ما لا ولا تكبيو بايا تكبيو بايا أنه الله su wannan mutane suke yi bayan mai ko su gina akan abin da suka samu iyaye da kakanni a kai za ka sai suka zo da sallah ba sa sallah ba sa yin ta akan lokaci sannan kuma suka mutan zuwa sai sun ji Allah Allah ya shafa sau bayan ƙaura gayya da shafa da sannan Allah dai ƙona su a cutar gayya to a cikin suratul ma'un Allah ke cewa fawailul lil musallin lallai azaba ta tabbata ga wanda ya kasance suke sallah suna sallah amma akwai laifi a cikin sallah allazina ala salati sahun sino su ne wa'inda ya kasance suke rafkanuwa a cikin sallah sai ya manta akwai wata sallah da ne yana ta yana cikin gwanin duniya don mutumin da ya kasance in lokacin sallah ya zo yake jin kasala ko yake jin lokacin sallah ya sa fura munafuki ne in ji Allah قال لك إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم منافقين سنة يدر أن لا فلنسوا أن لا نميدا مستدسا كما كان يدر وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا إن سكت إلى في صلى سيكون سيستدن لدوه إذا نوى متاني باسا أنبتان الله سيكون كذا لأن رشي أنبتان الله shi ma alama ne na munafurci yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ibn zai ke cewa na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wani aiki ne ya fi girma a wajen Allah da falala manzon Allah ke cewa sallah akan lokacinta sallah akan lokacinta sannan baya ka maza Allah ya ce mai yi wa mai isa biyayya da soja da ɗauka addinin Allah subhanahu wa ta'ala Abdullahi dan Mas'ud kamar yadda Imam Muslim ya rawaito yake cewa Allah yake cewa abla da masu yana cewa man sarrahu an yalqa Allah gadan musliman falyuhafiz ala haula as-salawat haythu yunada bihinna duk mutumin da ke faranta mai rai ya haɗu da Allah ranar tashin alkiyama yana musulmi to ya kiyaye wannan salloli guda biyar a duk wajen da ya ji an kira sallah an kira sallah fa ka kai sallah an kira sallah duk abin da ake a ajiye shi aje a yi sallah to wannan bawa zai haɗu da Allah yana mai farin ciki fa inna Allah shar'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunan al-huda yake ta ku sani Allah ya shar'anta annabi ku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunnoni na shari'a wa innahunna min sunan al-huda ku sani wannan salloli da kuke renawa ba? suna cikin sunnoni na shari'a ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم da a ce da ku dinga salloli a cikin gidajenku ku kawana cewa masallatai ɗakunan Allah kamar yadda mutanen da ba sa sallah a masallatai suke sallah a gidajensu da kun bar sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau taraktum sunnata nabiyyikum la balaltum عبد الله دم مسعود يكي تيوا دادا برسولنا من دغ الله دامنها لكن جيشي وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها حسنه يكي تيوا والله يتم بذي تركيبا بذي الولادة قلنشبا فالنير هو صلاة آكين الله fati Allah ya rubuta wa duk taku ɗaya da yi an rubuta mai wani lada wa ya rufa'uhu biha daraja sannan sai Allah ya ɗaukaka darajar mutum da wannan taku da zai yi wa ya hutta anu biha sayya sai Allah ya kankare wa mutum wani zunubi da ya aikata saboda wannan taku da yi wala qadira aituna yake ta Musa ban manzon Allah ni na gamu in ji Abdullahi dan Mas'ud wa ma an anha illa munafiq ba mutumin da yake barin sallah a masallaci sai munafiki ma'alumun nifa wanda an san munafiki ne kita su a zamanin su don mutum da kaga baya sallah a masallaci munafiki ne wala qad kana rajul yu'ta bihi yake cewa su ba zamanin su zamanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ya kasance ana zuwa da shi masallaci yuhada bainar rajulain ana tafiya da shi a tsakanin mutum biyo ta yi taro ta gefen dama wasu ya taro gefen hagu hatta yi kawo fi hatta ya zara shi a kan musalla kamar da ga ruwan mu ta lallace ba a salla a sai dakunan allah yanzu haka wasu suna bacci a gida kuma gina, babu uzuri watakila uzurin shine ya kwana yana kallo ba allah ya kwana yake yi aiki ba ko allah ka kwana kana aiki sallan nafula ta na ta zuwa sallan farin ba ta kar ka yi ta to ita sallan asuba واجباتي عشان تعمى صلى الله عليه وسلم إتوى نقال اللاداني عبد الله بن شقي على أدري الشيء كيسوا كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر غير الصلاة فبما جل الله سنك سنتي باسا جنو ولنيفي ولنك سنتي برنشي يلا سكنك فتي في ربنا الله sabon manzala suna ganin barin suna ganin barin sallah kafirci ne wanda ke fitar da mutum daga musulunci za ka an tambayi wani cikin magabata a kan cikin musulunci wani aiki ne ya fi falala sai yake cewa ita ce sallah a kan lokacinta mutumin da ya bar sallah bai da addini hadisi ya zo daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma wannan abu zai faru a cikin kabari ba na azaban barsa zo ajiye ranar tashin alƙiyama wannan sai a cikin kabari da aiki samu rasu ibnu jundub yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi farki zaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi farki yake cewa a cikin farkin sai ya ga wani mutum ana rotsa mai kanshi da duwatsu ana faffasa kanshi da aka ce fa innahu ya'khudhu al-qur'ana fa yarfudu wannan ba Allah shine mutumin da Allah ba shi alkurani sai yake aiki da abu da ke cikin alkurani wa yanamu an salati maktuba sannan kuma yana bacci akan sallar farilla mana mutumin da ya kasance yake bacci baya salla to da shi a cikin kabari Allah da ya wasu mala'iku su aikinsu shi ya ci ta rotsa mai kai da ka lokacin da ya kasance kan ya diddige ya gefe dutse gefe da ka wannan mala'ika yana kokarin ya je tattara wannan dutse sai ya ga kan wannan bawan Allah ya tsara dawowa dai. sai ya tsara ɗauka wannan dutse ya kasance ya ƙara rutsa wannan kai haka za a yi ta yi har zuwa ranar tashi alƙiyama in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan lamarin sallah lamari babba ne Allah subhanahu wataala ya girmama sha'anin sallah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama sha'anin sallah magabata sabon manzon Allah da tabi'ai sun girmama lamarin sallah da wannan rubutar rubucen malaman musulunci ya yi yawa sosai dangane da lamarin sallah ubangiji muke riko yana ta da mu duniya da lahira za ka malam mai alai yake cewa ta akhiru salata an awqatiha da jinkirta sallah gaban lokacin da Allah ya tara da mata wannan haramun ne wala ya hinna lahu bi halatta ga mutumin da yake baligi ba da balaga suhbata fasikin ya dinga abuta da fasiki bai dace ga mutumin da yake baligi da baliga ba ya dinga abota da mutumin da ke fasiki in ji malam mai ahalari wala mujalasatu da gairi zarura kai ko da zama da shi ne ba da larura ce ta kai zuwa ga hakan ba kar ka zo da shi in ji malam mai ahalari wala illau bai halatta gare shi ba suhbatu fasiki yayi abota da fasiki in ji malam mai ahalari wala mujalasatuhu li ghairi darurati bai halatta baligi da baliga ba su dinga zama da fasiki sai dai in akwai larura a wannan kalmomi wannan jumloli guda biyu malam Allah ya ji kanshi da rama yana ƙara nuna mana ne lalle shi musulmi bai dace gare shi ba ya dinga cuɗanya da fasiki bai dace gare shi ba ya dinga zama da fasiki kai bai dace ga musulmi ba galibi ya je ya auri matar da suke fasika ce sannan kar mutum ya riƙi fasiki a matsayin aboki ko kuma wani baji daɗi haka duk mutumin da yake fasiki ne bai dace a ba shi aure ba saboda su tsabi wani ɗan adam Allah sai wani ɗan adam ɗabi'a sai wata take tafiya a cikin jijiyoyin mutum duk lokacin da ya kai kake zama da mutum da ke fasiki za ka kana zuwa da shi ba ka ɗaukar halin har sai wata ran ya maka tasiri kamar da yadda ya kasance idan mutum kace yana cuɗanya da mutumin da ya kasance yake da ciwon kusurta ta yiwu saboda ƙaddarar Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance wannan ciwon ya samu shi manzo Allah wani bayani dangane da zama da mutane na gari da kuma mutanen banza manzo Allah ya ce masarul jalisi salih Wasu wasu'i ka hamil miski wala kirki misalin abokin zama na gari da kuma abokin zama na banza kamar misalin mai siyar da turare ne da kuma mai wura zigazigi mazalar ta fahamilun miski imma an yi hazika an yi ziyaka wa imma an tafta aminu za ka shi mai siyar da turare imma ya kasance ya zo ya wuce ke ɗan shafa maka taron ka ji ƙanshi mai daɗi daga wajen shi ko kuma kan ce ma siya turare daga wajen shi kaga ta ka samu ƙanshi amma shi ko mutumin da ya kasance mai wuda riga bigi in ma an yi horakar siya baka in ma ya ƙona maka kayanka wa in ma an ji da rihan kwabisa kan ko kuma ce ka samu wani wari mara kyau daga wajen shi saka zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya kimmata abokin zama na gari da kuma abokin zama na banza hafiz ibn hajar Allah ya ji kace rahaba a cikin fatul bari yake cewa fil hadith Allah wa al mujalasati man yata'azza bi wadalati fi din wa dunya a cikin wannan hadisi lallai manzon Allah ya nuna mana hali kar mutum ya zauna ga dukkan mutumin da in ka zauna da shi za ka tutu wajen zama da shi sannan wannan kuma a duniya da lahira mana a nan duniya da kuma addini wartar gaibu fi mujalati mai yuntafa wa mujarabti fi ba. sannan yana ƙara faɗa mana da faɗaita mana lallai mutum ya dinga zama a wajen mutanen da ya kance in kawar shi ka amfana kar ka zama da mutum in ka zama shi babu wani amfani za ka dai maza Allah ki ta almaru ala dini khalili shi mutum yana kan addinin abokin shi ne falyanzur ahadukum man yukhalid zaka da kowa daga cikin ku ya ku musulmai ya duba da wade ya abauta zaka Allah subhanahu wataala ya ba mu labari akan makoman azzalimai da kuma yadda adu a lahira azzalimai da mutanen banza za su yi buri su ta nadama a lokacin da buri da nadama ba zai musu aiki ba za su ta burin ina ma a ce a gidan duniya sun zama da bayan Allah na gari sun zauna da bayan Allah sun amfana da maganganu da walagwalai na ilimi da Allah ya basu su wa yau ma ya abdu zalimu ala ya yaqulu ya laitani an rasu rasuli sabila ubangiji yake cewa ranar da mutumin da ya cikin shi zai dinga ci da yatsun shi zai dinga cewa ya laita ni kai ton shi an rasu rasuli sabila ina na ba hanyar Allah ina ma sai a duniya يا ظهير من ذا الله صلى الله عليه وسلم كسر من ذا الله رانر دما تالا ترنجا سيزا يا تنسى إلى ما أتي على جل الدنيا بتركي وانت أمطين أبو كذبابا يا ويلتا ليتني لم أستخف فلان لخليلا كيف يجي إلى ما أتي بيركي وانا أمطين أبو كيبا لقد أضلني عن الذكر بار إذ جاني تبت يا بتدني دقا أم بتن الله bayan ambatan Allah ya zo min ya ɓata da daga wa'azi a lokacin da yake ce wa'azi ya zo min wa'azi ya zo min ina cewa wannan malam ya sa min ido wa'azi ya zo min ina cewa wa wa'annan mutane sun sa mana ido wa kana shaytan lil insani khazula shaytan ya kasance mai kuyatar da mutum ne hadisi ya inganta daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah kitala tu sahib illa mu'mina kar kai abota sai da mutum da ya kasance mumini wala ya'kulu ta'amaka illa taqi kar ka yadda wani ya ci abincinka sai mutumin da ya kasance mai tsoron Allah in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan bawan Allah ya bawan Allah kita waqtar min al-ashabi kullu murshidin ya kai bawan Allah ya kai baligi in da ka rike abota da ka rike aboki to ka rike mutumin da zai nuna maka hanya ta gari إن القليل بالقليل يقتل يقتل كسان إذا لشي أبوتي ينا كوي ندى أبوتيشي وصحبة الأشرار داء وعامة كسان أبوتا دمتا نمبنزا وتتوتاتي دكما مكانتا تزيد في القلب السقيم السقمة تنا قالا ودوتيا ميتوتا تنا قالا وتتوتا data fa in tabi'ta sunnatan nabi in dai kana bi sunnan manzon Allah ne ya kai ba Allah fa tani bin qurana isu dalle kai sanci abokan banza in ji wannan ba Allah lokman al-hakim ya fara wa dai shi yake cewa ya gunai ya kai dana la tujalis ahla al-ma'asi kada ka zo da wasaban Allah fa taqsaw qulubukum sai kace da kai da su duka ku ta kaikashi ku daina jin ambatan Allah ku daina jin hadisan manzon Allah suna muku aiki sannan kuma kace a ƙarshe aikin ya lallace sannan irin abin da ya same su ya same su za ka shi mutum mai hankali shine ne mutum da ke zaɓan abokai na gari wanda wannan abokai da su nuna mai Allah su nuna mai layira idan ya manta da Allah da su idan ya idan ambaci Allah fatara za su taimaka wajen ambatan Allah idan ya manta da Allah za su tunatar da shi Allah idan ya yi wa Allah biyayya za su mai sambarka idan ya kasance kuma ya samu tantabe wajen bin Allah ba wa ya kauce za su mai addu'a Allah ya dawo da shi to da ka bar bayanai yake cewa wala yahillu lahu bai halatta gaba da giba fasiki, ya yayi abota da fasiki wala mujalasatuhu li ghayri daruratin haka kar ya je ya zauna da mutum da ke fasiki sai dai akwai lalura ya kasance kana ta zama da shi ya zai kasance ka dawo da shi zuwa ga tafarkin Allah idan kuma kaza zai iya dawowa to kai sauri ka sake shi zan iya kasance kar abin da ya same shi ya same ka ubangiji muke roƙo ya da mu duniya da lahira ya karba wannan aiki subhanaka allahumma hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم زينا بالزينة الإيمان وجعلنا ولاة مهتدين وجعلنا ولاة مهتدين واجعلنا ولاة مهتدين اللهم اغفر لكل موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوهدانية وبنبيك بالرسالة وتعالى ذلك لا كل آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وعلمائنا وعلماء علمائنا الأحياء منهم والأموات اللهم إنا نعوذك من جهل البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء وشماتة الأعضاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أنش مرضانا وارحم موتانا أنش مرضانا وارحم موتانا أنش مرضانا وارحم موتانا الله ولي علينا خيارنا ولا تولي علينا شرارنا يا أهل الأمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان الآمن بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المئات اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في بلادنا اللهم آمنا في حاراتنا اللهم آمنا في بيوتنا اللهم آمنا في مساكننا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في مدارسنا اللهم آمنا في مساجدنا اللهم آمنا في طرقاتنا اللهم آمنا في أسواقنا اللهم آمنا في كل مكان اللهم عليك بكل من أراد لنا سواه اللهم عليك بكل من أراد لنا سواه اللهم عليك بكل من أراد لنا سوءا اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين